والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهوى ما تسلل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a cikin shirin mu na a faru daga tushe inda muke karatun littafin arba'un hadith hadisai arba'in da biyu na imam nawawi da cikin takwas na imam bin da suka cike hamsin na daga jawabin kalin na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muke faɗi a kowane shiri a wannan shirin na masu farawa ne don karatu na masu farawa ne ba karatu da ake zurfafawa ba ne da ake ambaton saɓanin malamai ko da firijin hadisi ko kuma a laƙi wata kalima domin maganar wasu fuskoki na luga a shiri na ɗaya da na biyu mun karanta hadisi na ɗaya da na biyu a cikin haka wani hadisi yau kuma za mu tashi hadisi na uku wanda hadisi na uku a wani tashi ne na hadisi na biyu imamu nawawi ya ce alhadisu salim hadisi na uku an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhu ma qala ina fatan zuwa yanzu masu biye da mu sun san me ake ce ma abi abdurrahman wani shan ke ma alkunya an abi abdurrahman abu abdurrahman ita ce kunya ta abdullahi ta abdullahi bin umar don haka da yake abdullahi bin umar shi wannan shi ne karo na farko da bai ambata shi sai ambata shi da alkunya ta yi cewa abi abdurrahman mun ce kuma wannan yana da kyawu ya kasance cewa a alkunya ana kiran mutum da ita ba dole sai wanda ya aure ba idan shari'a abu abbas bayan da ya aure ba a da aisha kamar da zamu zo hadisin ta na biyar da zamu karanta ummi abdullah sunan shi abdullah bin umar bin khattab radiyallahu anhu ma da ko wannan hadisi na uku na dan dan umar ne na dan umar bin khattab ne Allah ya kara mai yadda wato wancan hadisin da muka yi na na sayyidina umar ne wannan kuma na dan dan shi ne قال يكي شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم يا شيوا بني الإسلام على خمس عندنا مسلم شيء أكن أبو هو بلادية أكن فراتي بلادية أكن جيشي بلادية shine na farko shahadatti Allah ilaha illallah sun ya ce ala hamsin da ta shahadatti Allah ilaha illallah ce da cewa babu abin da ya cincinta abota mara gaskiya sai Allah wa muhammad Muhammadan Rasulullah kuma shaidar cewa annabi muhammadu manzon Allah ne wanda sun wuce muje a hadisin umar wa iqamis salati da tsaye da sallah wa ita'iz zakati da ba da zakka wannan shine na uku na hudu sai ce wa hajjil baiti da hajjin ɗakin Allah wa saumi ramadana na biyar da azumi wata ramadana na alif yanzu an yi sun fahimta a jiya mun karanta wannan wannan cikin hadisin da yana umar da lokacin da mala'ika jibril da zai ce bai akwai akhbirni islam تجعل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج bai, jiya ta wuce ku kiyaye musu yadda suke a wannan hadisin an faɗi shahadatu Allah ya illa ya wa anna Muhammadar Rasulullah akan daya sai sallah ta ji zakka ta uku azumi ya hudu aikin hajji na biyar wannan hadisin ya saba wannan hadisin ya kawo shahadatu Allah ya illa na daya kamar da wancan ya kawo ya kawo sallah ta biyu kamar da wancan ya kawo ya kawo zakka ta uku kamar da wancan ya kawo amma sai ya kawo azumi wata amma sai ya kawo hajji na hudu sannan azumi na biyar wannan shine bambancin wannan hadisin da wancan don haka malamai sun yarda cewa shika-shikan musulunci guda biyar ne ba su da shakku kuma duk sun yarda na ɗaya cikin shika-shikan musulunci shine shahadatu Allah ila ila an ce shika-shikan musulunci guda nawa ne rukunan musulunci guda nawa ne kace guda biyar ne babu samani tsakanin malamai wanne ne na ɗaya shi ne mutum ya shaida ba abin da cikin ta abota ba da gaskiya sai Allah mutum ya shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne inda malamai gaba daya babu sabani wannan ne na farko wanne ne da biyu sallah sallah ita ce ta biyu inda duk malam mai babu shakka babu sabani wanne ne na uku na uku shine zakka duk sun yadda babu sabani wanne ne na hudu to nan sabani yake wasu malamai suna ganin na hudu shine azumi hajji shine na biyar wasu malamai suna ganin a'a na hudu shine hajji azumi ne na biyar kuma wannan cewa azumi ne na biyar hajji shi ne na hudu shi ne fahimtar imamul bukhari don shi imamul bukhari bai rawaito hadisin jiya ba muslim ɗaya rawaito shi don ka imamul bukhari ya zo ya littafi ne bayan kitabu sala kitabu sala sai ya yi kitabun zaka bayan kitabu sala kitabu zaka sai ya yi kitabun hajji sannan kitabu sau shi imamul bukhari sai da ya yi kitabun hajji sannan ya yi kitabu sannan ya yi kitabu sau saboda inda shi ke hajji shi ne na hudun shi ya wuce wannan hadisin ba ka yanzu ka samu wani ƙarin ilimin cewa eh lalle shika-shika mutuncin nan guda biyar har na ɗaya da na biyu da na uku dukkanin su haka suke daga shahadatu Allah ila ila wa annabi Muhammadu Rasulullah sai sallah sai sai sallah sai zakka wannan babu sabani to wanne ne na hudu hajji ne na hudu ko kuma ko kuma azumi wannan shi ke da sabani ko wanne ga na hadisi kuma duk wanda aka sa kawai lamba ce ba wani abu ba ne. wannan hadisin ya kara cikin wani cikin shika kan musulunci guda biyar ne waɗannan suke da matukan muhimmanci malamai sun ce mutum yana iya zama mumini na kwarai mai imani kuma dora ya ce uku da ya yi cikin su shine sharatu Allah ya da'i Allah wannan Muhammadu Rasulullah sai da sallah da kuma azumin watan Ramadana zai yi zakka haka mutu ba ka zakka ba domin baka da kuɗi ba zakka to sai ba zai ba ka zuwa aikin hajji ba domin baka da kuɗi zuwa aikin hajji kuma wannan ba zai zama illa ba wannan ba zai zama abin suka ba sannan wanda sai a dole dole sai shi ne shahadatu Allah ya lalata suna iya karɓi musulunci ya sai ce eh, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya mutu yanzu ya mutu musulmi wato ko da bai samu lokacin hankali lokacin da zai sallah ba lokacin sallah bai yi ba bayan rasu ya musulunta karfe goma na rana ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za a ce mai ta asuba ya ranta asuba ba domin lokacin da bai yi ba sannan sai azhar sha ɗaya rana sai ya rasu awa ɗaya ya rasu musulmi mumini sun tabbai akwai da suka rasu bayan sun kaɗi shahada suka shiga jihadi aka kashe su kuma sun yi sun yi shahada don ka dai musulunci ya gino kan waɗannan guda biyar abin kunya ne mutum na musulmi a ce mai shiga musulunci guda nawa ne bai sani ba sai yanzu mun san guda biyar ne abin kunya ne mutum na musulmi a ce ka tsaye waɗannan shiga musulunci ya kasa ke da da ɗaya su shi ne sharatu Allah ilaha Allah ina maimaitawa annabi Muhammadu Rasulullah mutum ya shaida ba abin da ya cincinta abota mu da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzo Allah ne na biyu su shine sallah na uku din shine zakka wannan haka layin yake babu sabani na hudu ko dai ka kace azumi sannan ce na biyar aikin hajji ko dai ka ce na hudu aikin hajji na biyar azumi duk akwai hadisan da suka tabbatar da haka mu ce Imam Bukhari ya fi tafiya akan cewa na hudu shine aikin hajji na biyar shine shine azumi eh sai wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito sun ga nan da yazo wajen Abdullah bin Umar sai ya faɗe shi yace sun ya shi baban Abdurrahman amma da ya yazo sai cewa wa bukhari wa muslim don can baya ya ambata muna bukhari da muslim don sai mu shiga hadisi na hudu rabe, الحديث na hudu. Shi kuma an دقى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود Da ka shi ma alkunya ta yi abi abdurrahman an abdurrahman shi ne an abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud kunyar kunyar abdullahi bin mas'ud ke ne yake cewa haddathana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu labari wa huwa sadiqul masduq annabi shine mai gaskiya abin gaskatawa wata annabi duk maganar da ya faɗi gaskiya ce sannan ya wajaba mu gaskata shi nan wannan abin yana da matuƙar muhimmanci mu yanzu babu wani shakka yan hadisi ya inganta ba mu shakka cewa wai bai daidai da kaza ba ko ya yi saba ma kimiyya nan ko ya saba ma binciken wani ya can ko ya saba mai da ake wani kasashen da shi tun mutane na kiran ake karanta da su wannan hadisin wata malamai da fahimtar su da sanin sun san cewa akwai masu suka annabi masu suka hadisai za ka tun daga farko sai akwai amma mutum annabi sun sai ba mu lafiya zuwa huwa sadiqu shi annabi mai gaskiya ne al shi shine abin gaskatawa duk wanda ka gaskata ba annabi ba to ka gaskata wanda bai kai gaskiyar annabi ba sallallahu alaihi wasallam kowane ne in wani aka ce ga abin da wani bature ya ce ga abin da wani mallami ya ce ga abin da wani babba ya ce to in gaskiya ne ma to bai kai gaskiya ba in annabi ya faɗi ta annabi sai sanar gaskiya sai ta kowace zama gaskiya za ka ya kai mai farawa ka san annabi nan as mai gaskiya ne al kuma abin gaskatawa ne don shi Allah ya yabi abubakar siddiq cikin Qur'ani yace wallazi ja'a bil sidqi wa saddaqa bihi wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam zo da gaskiya sai da baka shi gaskata shi gaskata mai gaskiya don haka aka ce mai as duk abin da annabi ya faɗa musu yadda suka yi yace ya je Isra'i da Mi'raj ya je cikin yini ɗaya ya je inda ake wata ɗaya Baitul Maqdis ya dawo suka fara shakku ya za a yaka Izra baka yace ya faɗi yace na yadda haka mumin yake in Allah ya faɗi ko annabi ya faɗi ya yadda kwakwalwa ta waje daidai kwakwalwa ka ce take da matsala sai ka ji a baka sai ta hama kwakwalwa ka amma dai daidai shine abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗi wata ran ku tsaya ku ji annabi sallallahu alaihi yana cikin jama'a sai ce musu bainama rajulun yasuqu baqratan yace wata wani mutum yana yana ya hawo saniya suna tafiya ya hawo saniya saniya nagge suna tafiya in tsara ta saniya ta ce mai inni lam ukhlaq li hadha inma khuliqtu lizak ni ku don a hauni aka yi ne ba sai ya annabi su shaɗi tana magana yace ba don haka aka yi ne ba an yi ne domin in yi noma kawai ba don a hauni aka yi ne ba sai mutane suka ce subhanallah bi awa baka wani ta takallam sai ya tabbatar ba Allah don Allah ya fi sha'ani haka magana sai da yace wa ana umilu bihi wa abubakar ya umar na yadda abubakar ya yadda umar ya yadda wato wanda ya kai babban manzila inda annabi ya faɗi ido kawai sun yadda annabi shi ake wa wannan takalidin da duk abin da ya faɗa shi ma malam ya tsaya kabari ne yace kullu min wakhadu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr kowa ana karfin magana ce ana mai suwa sai ma abokin wannan kabari kawai yuke so ku yanda annabi duk magana ce gaskiya ne akan haka aka rene mu akan haka aka aza mu akan haka qur'ani ya gaya mana haka hadisai haka magabata duk wanda zai zuwa da wani abu ya gaskata wani bature ya gaskata ya kai ta annabi ya gaskata wani mutum ya kai ta annabi wannan ba ba ba tarbiyyar kwarai bace ni annabi yake koya muna ni annabi ya bada labari yace inna ahadakum haqiqa dayan la yujma'u khalquhu fi batni ummihi ana tattara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi arba'in yawman nufata zai kwana arba'in ta igun mani in ciki ya shiga cikin ciki abin da yake kwana arba'in, wannan hadisi suna cikin hadisan da suka gaskata annabi sallallahu suka nuna cewa lalle lalle annabi sallallahu manzon Allah ne yana faɗin abin da Allah ya sanar da shi ne don har shekara ɗari da suka wuce likitancin duniya ya da in ciki ya shiga jariri ne yake shiga ya zan ci to yana ta girma wata ɗaya wata biyu wata uku yana ƙara girma haka yake sai daga baya bayan nan bai wuce shekara ɗari ba likitancin zamani ya gane cewa ashe ashe ba da shiga ciki ba cewa akwai ciki ba da shiga take ba ya san jariri da sai a ɗan jariri ne ɗan ƙarami girman tarmani girman cinnaka ko girman wani ƙwaro ya ta ƙara girma har ya kai girman shi to ashe ba haka ba ne annabi ya gaya mana shi kuma tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da wani abu da suka wuce cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman fatal ɗayanku ana tattara halitta ta cikin cikin mahaifiya ta yi kwana arba'in yana igon mani sun mai kuno alaƙatan misla zalika sannan ya koma jini gudajen jini kama haka kwana wasu kwana arba'in yana jini sun ma ya kunu mubugatan misla zalika sannan ya koma tsoka kwakwadon kwana arba'in haka ya haɗa nan nawa na arba'in ɗaya arba'in biyu arba'in uku ta baka wata hudu bancin haka thumma yusalu ilaihi malak sannan sai Allah ya aiko mai mala'iki fa yanfukhu fihi ruha sai mala'ikin ya busa mishi rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umarci mala'iki da ya rubuta kalmomi guda hudu game da shi na farko bi katabi rizqihi ya rubuta arziki ne duk abinda zai samu na rayuwar duniya za a rubuta za a rubuta cewa wannan ɗan likita ne wannan ɗan ɗan siyasa ne wannan ɗan ɗan kasuwa ne wannan malamin makaranta ne wannan gaba ɗaya rayuwa ce zai samu biliyan dubu ne na dala wannan zai samu triliyan dubu ne wannan kuma zai samu gaba ɗaya rayuwa ce zai yi dubu ɗari biyar zai samu wata ya samu talatin wata ya samu ashirin har su kai an gama da shi annabi sallallahu ya ce ruhul qudusi malaika jibril ya yi min wahayi ya ce babu ran da za ta mutuwa sai ta tattara duk abin da Allah ya rubuta mata na arziki ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema za ka wannan shi ne babban muhimmanci an rubuta arzikin mutum muna cikin ciki komi za mu samu na arziki da duk mukaman da za mu riƙawa da kuɗin da za mu samu da takarar da za mu yi da wadda muka ci da wadda ba mu ci ba za ka ji mutum zai kai shi wajen wani abu da zai halaka shi za a rubuta arziki ne wa Ajali, za a rubuta ajali ne ko shekara nawa zai yi za a rubuta mutum cikin ciki za a rubuta cewa to wannan da hadarin mota zai mutu wannan da rashin lafiyar covid-19 zai mutu wannan da rashin lafiyar ciwon ciki zai mutu wannan gina za ta faɗo mai bayan ya yi shekara arba'in da biyar da wata bakwai da kwana kaza bayan ya yi shekara saba'in bayan ya yi shekara ɗari duk za a rubuta tun mutum na ciki wa amalihi da duk aikin da zai yi za a rubuta irin nau'in aikin da zai yi wa shaqiyin am sa'idin sannan za a rubuta shin dan wuta ne ko dan aljanna ne za ka wa'in abubuwa su ne kalmomi guda hudu da aka rubutawa mutum yana cikin cikin mahaifiya ta yi haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara zan fassara hadisin sai in dawo in koma fassara shi domin yana da tsawo kuma yana da kalmomi kusan mun ce wannan karatun na masu farawa ne sai annabi ya ce fa wallazi la ilaha ghayruhu wannan kauli mafi inganci magana Abdullahi bin Mas'ud ce wanda ya rawaito hadisin wannan shine Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman din wannan magana ta yi ne. sai ce fa wallazi la ilaha ghayruhu na rance da wannan da babu abin bauta face shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna. ɗayan kuna aiki irin aikin mutanen aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har ya kasance tsakanin shi da aljanna babu abin da ya rage sai zira'i zira'i ne kamar daga nan zuwa nan shi ya rage ya shiga aljanna fayasbiqu alaihi alkitab sai wancan littafin da aka rubuta yana cikin cikin mahaifiya ta yi am shaqiyun am am ashqiyun yun am sa'idun au ta dan wuta ko dan aljanna sai ya riga dama ashi an rubuta shi dan wuta fa ya amalu bi amali ahli nari sai aiki irin aikin un wuta fa yadkhulaha sai ya shiga wutar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli Janna, hakika da yanku zai yi aiki irin aikin mutanen aljanna na irin aikin mutanen wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har ne da wutan nan sai zira'i daya fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan littafi ya riga fa ya'malu bi amali ahli janna. sai aiki irin aikin aljanna fa yadkhulaha sai ya shiga aljanna bukhari da muslim suka rawaito shi wata sai abdullahi bin mas'ud sai ce mun annabi ya riga ya ga mun cewa za a rubuta mutum kalmomi guda hudu za a rubuta mai arziki nai ajali nai aiki nai da kuma ɗan wuta ne aljanna ne sai gaya mana cewa mutum yana iya aikin yan aljanna ga zahiri mutane suna gani ashe bai da bai kyautata niyya ba sai saura ya kusa mutuwa sai ya aiki yan wuta sai ya shiga wuta mutum na iya aiki yan wuta a zahiri ashe na da wasu ayyuka na kyakkyawan ɗabi'a da yake wa mutane sai ya zo mutuwa sai Allah ya sa ya musulunta sai ya yi aiki irin na yan aljanna kenan sai ya shige ta zan kuma fasara wannan hadisin domin yana da duniya da wasu kalmomi da yake bukata a fasara. kamar da muka ce wannan karatun na masu farawa ne a imamu imamu nawawi alhadithu rabi hadisi na hudu an abi abdurrahman an kabo daga abi abdurrahman wato daga yanzu na tabbata duk masu sauraron sun san wannan shakki mu alkunya a ce ummuwa ne ko abuwa ne masu dira min abin wa ummin annabi sallallahu alaihi wasallam kunya da me wanda ya sani ya rubuta muna kasan comment me ya kunya annabi sallallahu annabi shi ma yana da comment yana da kunya me kunya tai wanda ya sani ya aje muna a comment za mu zo mu yi bayanin kunya tai gobe ga wanda bai sani ba amma wanda ya sani ya rubuta mu gani tambaya ne sunan shabla bin mas'udin radiyallahu anhu qala yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu ya ba mu labari wa huwa annabi shine mai gaskiya al-masduq abin gaskatawa muka ce duk wanda ya gaskiya ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya duk wanda kai da ka gaskata akan saba ma annabi akan karyata annabi sallallahu alaihi wasallam kai hasara ka tabe kuma annabi yana ba mu labari abubuwan da mu sani ba sai kawai ya gaya mana su Allah ya sanar da shi kowa ya yarda da irin wannan abubuwan mu annabi ya gaya mana ga wani abu da mu sani ba kowa ma yana da abinda wanda ke gaya mai bai sani ba wani an gaya mai duniya big bank aka yi ta watsi shi bai taba gani ba amma sai ce ai duniya big bank aka yi wa ya gaya maka wani bature ya faɗi cikin littafi wani ka ka yaje da bature mu mun yaje da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani littafi gaya mu ma a aka faɗi hadisi aka faɗi Iyakan imam jiya imam an-nawawi shekaran jiya karatun mu na farko ya ce muna fi sahihaihi ma allazaini huma asahul kutubul musannafa in dai littafi ne zaka budawa to ba wanda ya kai bukari in littafi ne zaka buɗa ba wanda ya kai musulun duk littafin da aka rubuta duk littafin da rubuta shi aka yi bai kai bukari na musulun ba littafin musulunci ne littafin wani addini ne littafin littafin littafin ah, kasuwanci ne littafin kimiyya ne littafin technology ne in dai rubuta shi aka yi bai kai bukari da musulun ba. Zaka in annabi ya bada labari shi ne gaskiya ne abin gaskatawa ne yanzu ko abin da ya sa'awa abin da kake gani ne to inda ya bada labari haka ne bayan baku misali annabi sallallahu lokacin da Aziz na cikin sahih bukhari hatib bin abi balta'a wanda daga cikin sahabbai ne ya rubuta wasiƙa yabba wata mata ta kai wa mutanen makka sai annabi ya ce ma ali bin abi talib da zaid bin harisa ku je waje kaza mata kaza na nan tana da wasiƙa da aka bata ku karɓo ku taho da suka je suka tambaye ta ce bata da wasiƙa har za su dawo sai sai na ali bin abi talib ya ce tun da annabi ya ce tana da wasiƙa to lalle lalle tana da wasiƙa sai ya ce ko ki cire ta ko ki yadda wasiƙar nan ko in yi miki tsirara ko ta cire wasiƙa sai ga tashe cikin cikin gashin ta sassa nan wajen kugun tana dogon gashi ya kawo wajen kugu ta yi ta yi kitso da ta yi kitso da ita ta saka duk wanda yana nuna mana mai tunda annabi ya gaya musu ga ya su gani da ido ba to lalle kuma gaskiya ne lokacin da annabi ya yi mafarki ya gaya masa bai ne yace la tadkhulunnal al harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun yace za ku shiga masallaci mai alfarma kuma wasu ku za su yi aski wasu ku za su yi sai ba za ku ba kuna cikin aminci ba za ku ji tsoro ba da aka zo aka hana su shiga sai sai na umar ya ce annabi ya ce za mu shiga kuma ga ma hana mu shiga sai sai na abubakar ya ce mai annabi ya ce wannan shekara za mu shiga ya ce a ya to za mu shiga sai ga wata shekara sun zo ummatul qada sun shiga ya zo inda annabi annabi ya gaya mai haka ya ce na ce muku wannan shekarar zaka in annabi ya faɗi abu sai aka ce ga abin nan ya saba ma kimiyya ko ya saba ma technology ya sa ma wani abu da aka yi wani bincike da aka yi to ɗayan biyu ne ko dai mu ce to mu abba mu fahimce shi ba kamar yadda nan sai na umar abba fahimci annabi ya ce za mu shiga a masallaci bai ce wannan shekarar za mu shiga makka ba ko kuma ya kasance a'a ganin mu ne ba daidai ba wannan binciken shi ne ba daidai ba kamar cewa ba ta ɗauki da wasiƙa ko da aka bincika sai ga tana da wasiƙa in kuma abin ya yi daidai da waƙi'i abin annabi ya faɗi abu sai aka ce yau bincike ya yi daidai da shi daɗi ake ji annabi yana ba mutane labarin masihir dajjal ɗaya daga cikin sahabbai ne na tsammanin tamimu dari ne ya je ya ga dajjal da ya dawo ya faɗi labari annabi ya ji daɗi ya hau mimbari yana cewa ba ina gaya muku ba to ga abu ya zo daidai da yadda nake gaya muku zaka annabi dai shine as-sadiqu mai gaskiya al abin gaskatawa duk abin da annabi ya faɗi mun yarda mun gani ba mu gani ba ya yi daidai da hankalin mu bai daidai da hankalin mu ba annabi ya faɗi eh Allah ya faɗi mun yarda dama da Allah yana siffanta mu'minai cikin Qur'ani sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi wayanda suka yi imani da gaibu su wane ne su ne mu'minai zaka duk abin da annabi ya gaya muna mun yarda annabi sun sai ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman fatan ɗayan ku ana tattara halitta ta cikin cikin mahaifiya ta kwana 40 yana digon mani thumma yakunu alaqatan mithla zalika sannan ya koma jini kwana 40 thumma yakunu mubghatan mithla zalika sannan ya koma tsoka irin haka kwana arba'in kun ga yanzu a nutfatan ɗigon mani ina fata kuna bai da mu da littattafanku wannan karatun na masu fara ne fatan igu wannan ne ina nufi igun mani alaƙatan yana nufin gudajen jini sannan mubugatan yana nufin tsoka tsokan nama ya zo cikin wasu hadisi cikin sai musulun bayan kwana arba'in da biyu wata bayan ya gama zama ɗigo maniyi ya koma jini lokacin ake faɗin namiji ne ko mace ne sai mala'ike ya tambayi Allah namiji ne ko mace ne sai ya gaya mai namiji ne ko ya gaya mai mace ne sai ya rubuta Zaka yana zama namiji ko mace a kwana arba'in da 42 kamar yadda ya inganta cikin sayi musulma tan bayan fara zama jini ake sa ya zama namiji ko mace. Tayyib sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa yusalu ilaihi malak sana aika mai malak ya ka ce malak lamun aka yi mata fataha yana nufin mala'ika Ya an ce malik lamun aka yi mata kasara yana nufin sarki Ya ka sai a ce malik fahad sarki fahad malik kaza sarki kaza amma Ma lak mala'ika watan duk da mimun da lamun da kafin suke ba sunan sarki suke ba da sunan mala'ika me bambancin su kawai lamun na tsakiya ya sa mai fataha aka ce mai Ma lak ya koma mala'ika in kuma lamun nan ta tsakiya aka sa mata kasara aka ce Ma lik ya koma sarki sai annabi sassan ya ce sai a aiko mai mala'ika fa yanfuhu fihi ruha sai ya busa mai rai wa umaru bi arba'i kalimatin sai a yi umarni a mai umarni da kalmomi guda hudu ba dole ba ne bayan wata hudu ake izo mala'iki ya sa ya sa ya busa rai kawai ya zo cikin tasibin hadisi ne domin a gama faɗin fatan alaƙatan mugatan, sannan sai aka kawo maganar busa rai wasu hadisai sun zo ana busa rai kafin wannan kwana 120 ɗin don haka yanzu sun fayan fahu fihin ro ba wai su siyakin ya biyo ba kawai ya zo ne domin sai an gama faɗin yadda aka halitta ce sannan faɗin yadda aka samu rai wa umaru bi arba'i kalimatin sai a umarce shi da kalmomi guda hudu bi katabi da rubuta arziki ne wa ajalihi da ajali ne wa amalihi da aikin da zai yi wa shaqiyyin amsa idin, sannan kuma ɗan wuta ne ko aljanna ne yanzu Allah cikin Qur'ani cikin suratul Luqman Allah ya gaya mana ilmul gaibi kamar da Annabi ya cikin Bukhari inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilul gaisa wa ya'lamu ma fil arham Allah shi da yasan da za tashin kiyama Allah shi yake saukar da ruwa Allah shi da yasan abin da a cikin cikin mahaifa to yanzu ai yanzu ana zuwa in likita sai ya diba ce namiji ne ko mace ne ya ce gasar da za a haihuwa ga EDD wannan yake ba? wani na nuna cewa an san abin da a cikin mahaifa a'a abin da asana abin da a cikin mahaifa shine a san wa'annan abubuwan guda hudu yanzu in likita ka je da matar ka ya diba ko kika je ba kina da ciki aka je da likita sai ya diba sai ce namiji ne ko ce mace ne sai a ce to gaya an ce babu wanda ya sa abin da a cikin mahaifa gaya an sani wani yana sai ba da kariya sai ya ce ai wata ana cewa namiji ne ya ce mace ne a yan sun ka diba aka ce namiji ne aka iske namiji ko a ce ga EDD lokacin da za a haihuwa sai a ce za a haihu eh, lokaci kaza ko da za a eh. don haka in likita ya faɗi ya ce ga abin da aka haifa cikin namiji ne ko mace ne to shi kenan ya kuma ya ci gasa da za a haifa za a haifa 22 September za a haifa kaza wani nan ya sa abin da a cikin ciki a sai ya san bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin amsa sa'idin kaga ba zai iya sani ba likita ba zai iya zuwa ce ha lalle danka ga yana yana ci wannan cikin wannan cikin kuma za a haifa 22 September namiji ne ko mace ne zai iya sanin wannan zai iya sanin wannan zai iya sanin namiji ne ko mace ne zai sa amma zai iya sanin rizqihi ya ce kuma babban mai kuɗi ne za a yi kaga likita bai san wannan ba za ka bai san abinda waya alamu masul arham har yanzu abinda a cikin ciki Allah ya san arziki ne wani mai kuɗi ne talaka ne babu wanda ya sani wa ajali da ajali ne likita ba zai ce ma lalle ga ciki akwai yanzu cikin wata ne biyar kuma mun diba mun ga namiji ne aka a cikin ciki kuma za a haifa 22nd ah, August ko wani abu haka sai ce kuma abinda a cikin cikin nan hadari mota zai yi ya mutu ko ya ce jirgin sama zai hadari ya mutu ko ya ce covid-19 za ta kashe shi bai sani ba saboda me saboda bai san wa ajalihi ba wa amalihi ko ya ce aiki ne ce a ah, lalle ga yanan cikin ciki akwai ciki za a haihu ran kaza ga watan kaza kuma za a haifi likita likitanci zai karantawa ko a ce a ah, zai zai haife a ce ba likitanci zai ce likitanci likitanci likita ne ko a ce injiniya ne ko a ce lauya ne likita bai sani ba wa shaqiyin amsa sa'id likita ba zai ce za a fi ɗanka October 10 amma dan nan na cikin cikin ka dan wuta ne tun yanzu bai gaya ma gaskiya ko da aljanna ne likita bai san wannan ba don haka likita bai san gaibu ba sannan sanin cewa namiji ne ko mace ne shi ma babu mai sani kafin kwana 42 amma da kwana 42 Allah ya sanar da mala'ika ya tashi da ilmul gaidi yanzu mala'ika ma ya sani sai annabi sai Abdullah bin bin sai ce fa wallazi la ilaha na rance da wanda babu abin da ya cincinta a bauta masai shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna ɗayan ku zai aiki irin na aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har ya kasance tsakanin da aljanna saura zira'i daya fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafin can ya riga dama an rubuta shi dan wuta an wuta shi dan wuta fa ya'malu bi amali ahli an-nari sai aiki irin na yan wuta fa yadkhulaha sai ya shige ta wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar ayyun ku zai aiki irin aiki ayyun wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai tsakanin da wuta zira'i daya ne fa yasbiqu alayhi al-kitabu sai wancan littafin ya riga fa ya'malu bi amali ahli al-janna sai ya aiki irin na janna fa yadkhulaha sai ya shiga aljanna don haka wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wannan wannan tambaya nan ya ce to idan an zato aljanna dan wuta ne ko dan aljanna ne tun yana cikin ciki to me yasa muke aiki muke ta wahalar kanmu dan wuta an san shi dan aljanna to wani ya taba wa annabi wannan tambayar yace ya rasulullah annabi ce Allah ya sai in wuta sun suna cikin tsatson mahaifansu Allah ya sai aljanna sun suna cikin tsatson mahaifansu sai wani ce ma idan simal amal nan ne za mu aiki tunda an ga Allah ya ga wuta in wuta da yan aljanna sai annabi sun ce ya imalu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa zai ji daɗin aikin da aka halice shi don shi wanda aka halice ɗan aljanna zai ji sauƙin zuwa masallaci ce dama an ce an rubuta aljanna da 'yan wuta kila 'yan aljanna aka rubuta da aka bayin dinga zuwa masallaci in dinga sallah in dinga kyautata niyya sai kasance ya zama ɗan aljanna shi kuma ɗan wuta sai ce dama an rubuta ɗan wuta da aljanna ni kuma ba zan yi aikin komai ba to da kaga ka haka to yana nan inda aka rubuta ka kowa yana jin sauƙin aiki aka rubuta shi in kuma kana yin aiki akan munafuci ne kana yin aiki tare da musulmi amma kai zuciyar ka bata natsu ba Shi shine annabi sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa ya amalu bi amali ahlin nari fa yadkhulaha kana aikin aljanna do rayuwar ka ana ganin ka ga idon mutane a ga aikin aljanna ne Amma daga ƙarshe suka yi aiki in wuta ka shige ta Allah ya tsare mu cikin tambayoyin da aka izo jiya a karatukan da suka wuce an izo tambayoyi cikinsu akwai wanda ya izo tambaya cewa akwai tambayoyi na bani ina zamana ko ne tambaya cewa ina magana annabawa sai ni fara da manzanni sai ni fara da annabi ni fara da annabi nuhu ni sabance annabi adamu ba ana maganar manzanni ne manzanni annabi nuhu shine farkon manzanni ah, annabi nuhu shine farkon manzanni don haka yana magana annabawa annabi adamu shine annabi na farko amma annabi adamu ba manzo bane ko da yazo duniya ba inda ko shi ya fara zuwa duniya manzo shine wanda aka aiko haka wanda aka aiko shi manzo annabi Adamu ba aiko shi inda kowa ba. Daka ya zo cikin Sahih Bukhari farkon manzanni shine shine annabi shine annabi Nuhu. Ya ce assalamu alaikum malam yasa kace annabawa annabi Nuhu zuwa annabi Muhammad baka ce annabi Adam ba. Ba annabawa ne ce ba kuma manzanni ne ce. manzanni wa an mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi manzannin Allah suna fara daga manzon Allah annabi Nuhu amma annabawa suna fara daga annabin Allah annabi Adamu alaihi salam tambaya ta biyu yau ne na tambaya malam menene ma'ana abi hafsin ma'ana abi hafsin malamai sun sabani wasu suna cewa ana ce masa na Umar Abu Hafsin saboda ishi Hafsa sai aka ce Hafsin sai aka yi tarkiya aka yi hafsin maimakon hafsa don aka ita ce wasu suna cewa a hafsin karamin zaki wata saboda sai na umar saboda jarumtar shi sai ce mai baban dan karamin zaki watan waye baban dan karamin zaki babban zaki in baban dan karamin zaki ne baban shi shine babban zaki don haka ana ce masa na Umar baban baban zaki domin shi kanshi zaki ne ana mu tsaya gobe insha Allah mu ci gaba hadisi na biyar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum